yanzu dare ne na lahadi 26 ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1435 daidai da 28 ga watan disamba shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in an rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakar al-ma'aruf bin al-qayyim al-jawziya allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi malam yana bana bayani akan shari'ar musulunci na zargin aiki da hankali da ra'ayi zalla ba tare da aiki da nassi da kuma bibiyan abin da dalili ya tabbata cikin alkur'ani da sunna ba a inda muka ji nassoshin alkur'ani da kuma ingantattun hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suke tsawatarwa game da bin abin da yake da alaka da ra'ayi malam ya biyo baya da bayyana mana bayanai a jimillance daga sahabbai haka ɗaiɗakun sahabbai irin abubakar da umar da usman da ali abdullahi dan abbas abdullahi dan mas'ud da dai sauran manya-manyan sahabbai waɗanda suke da mukamin faɗa a ji to bayanin ya kai ga har ya taho zuwa ga sahalu ɗan hunayf mala ya ce sahalu ɗan hunayfin ya zummul ƙaula bin ra'ayi shi kan shi yana ba da fatawa game da suka da zargi na mutum ya rika amfani da ra'ayi yana fatoyi da abin da tunanin zuciyan shi ya riya mashi jama'a addinin musulunci ana yin shi da tsaban nassi ne ba a yin addinin musulunci da irin wannan ra'ayoyin in aka ce kowa zai sa hankalin shi wajen fahimtar nassi to al'amari gaba ɗaya zai gurɓace allah maɗaukin sarki ya kiyaye قول sahal بن هنيف رضي anhu ƙalal قال الإمام البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو أوانا عن الأأمش عن أبي وائل قال قال سهل بن هنيف أيها الناس سهل بن هنيف يتي ياكو متاني اتهموا رأيكم على دينكم كتهم tuhumci رأيو ينكو kuke gabatar da su akan addininku ya kamata ku koma ku binciki imaninku idan imani ya rauni imani ya tashi rushewa to shine mutum zai koma yana gabatar da ra'ayi akan al'amarin nassin da ya zo karara a cikin al'amarin addini sahal ɗan hunayf ya ce laƙadar ra'aitu ni yau abi jandalin ya ce na samu kaina a ranar da aka yi yaƙin abu jandal walau astati wa an urar da amra rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da a ce ya halatta min in canza ra'ayin annabi kai tsaye da ya ba da umarnin cewa a yi kaza laraddattuhu ya ce da ne amfani da ra'ayina na canza ra'ayin nu yana daga cikin abin da ka'ab dan malik ya gaya ma annabi a san da bai je yakin tabuka ba ya ce ya rasulallah ba don gabanka na zauna ba da gaban wani na zauna kowaye shi a bayan ƙasa da ina da fasaha da zalaka da azanci da gogiya wajen maganan da in ne jawabi sai na gamsar da shi ya ce amma tsoro na Allah shi ne kada in maka bayanin da za ka ji ka gamsu Allah ya saukar da aya ya ragargaza ni kaga kenan ya ji tsoron amfani da ra'ayi ya gabatar da abin da zai kubutar da kanshi ya burge kanshi sai ya gabatar da abin da yake shine daidai akan wannan to kenan wannan bawan Allah da zai iya amfani da ra'ayin shi ya canza da ya canza amma ce ku tumci ra'ayinku in ga kana iya gabatar da ra'ayi akan abin da yake shari'a ne to ka koma ka binciken ra'ayin naka yana fitowa ne daga hankali to hankalin naka ya samu motsuwa zuciyanka ne ke tunano maka abin da ba daidai ba sakamakon ta kamu da lalura na sankara Allah ya kyauta ibnu umar ya zummun ra'aya ibn umar yana zargin ra'ayi shi ma bai yadda da wannan ba sai ka ji mutum yana cewa a ba mu mu da muke da ra'ayi mu ne za mu bar ra'ayinmu kawai mu bi kaza sai ka ce ai ba wana kake bi ba ba kaza kake bi ba kana bin alkur'ani da hadisi ne kuna fahimtar wannan da kyau ko amma in mutum yi nufin kayar da alkur'ani da hadisi sai kalama alkur'ani da hadisi ya ɗaura mata jakar tsaba sai ce ai alkur'ani da hadisin ana bin wane ne ba su ba kisa sai ka yi a hankali Allah ya tsare mana imaninmu ƙaula abdullahi bin umar radiyallahu anhu a nan malam zai kawo mana fatoyin abdullahi dan umar ne Allah ya ƙara mashi yarda inda yake cewa قال ابن وهب ابن وهب يجي أخبرني أمر بن الحارث dinarin أمر بن دينار قال أخبرني طاووس an abdullahi bin umara annahu kana idza lam yajid fil amri abdullahi dan umar ya kasance duk in al'amari ya taso sai ya bincika ya zakuɗa ya kai ya komo bai samo nasi karara kan wannan al'amari ba yus'alu anhu shay'an in an zo an mai tambaya mai hukuncin kaza sai bincika bai da nasi sai ga mutane gaskiya bani da maganan faɗi anan sai ya ce in shi'itu la akhbartukum Ya ce, in na so zan iya muku fatawa da zato kenan mutumin da yake faɗin ra'ayi mukabulun nas yana aiki da zato ne mun gano wannan da kyau ko zato yake aiki da shi yana zaton kaza daidai ne amma wanda ya ja alkur'ani ko hadisi wannan yana magana da yaƙini ne mun gano wannan da kyau ko amma duk wanda yake faɗin ra'ayi in yattabi'una illa zan Allah ya kiyaye wa bukhari al bukhari yace ce ƙalali sadaka an alfadli fadl musa an musa ibn uqba an ad an jarir ibn zaidin qala laqiyan ibn umar fa ya yace abdullahi ɗan umar ne ya haɗu da ni sai yace ya jabir innaka min fuka basra kai kana daga cikin manya-manyan malaman basara wato stafti kuma kai mai zaman ba da fatawa ne ga al'umma kuma suna sauraron ka fala tuftinna illa bi kitabin natiqin kar ka sake ka yi fatawa sai da alkur'ani karara shine natiq alkur'ani mai magana karara da nassin alkur'ani au sunnatin madiyatin ko sunnar annabi da ta gabata amma karka sake ka ɗauki ra'ayin waɗannan da suke rayansu in ba ka ba layudillunaka an sabilillah wallahi za su ɓatar maka da abin da kake bi na kwarai zuwa ga abin da yake na banza kai hankali in za ka yi fatawa ka yi fatawa da nasi to in ka ɗauki wannan tsarin ko ka ce ba za a aiki da ra'ayi ba to kuma ka shirya faɗa da mutane su mutane so suke a gurɓata maganan Allah da maganganunsu a gurɓata zantuttukan annabi da zantuttukansu in kai wannan to kai ne malamin Allah kai din nan ka cancanta a mara ma baya kai din nan ka cancanta a tafi da kai amma muddin zaka ce nasi a bi to za ce to su kuma me aka rage musu su kuma a wani waje suke kuna gane wannan da kyau ko duk wani batarnaka da za ka ji labarin wani malami yana da wasu al'umma ko shin ‘yan uwan shi ne malamai ko ko waɗanda ba malamai ba ne masu taimaka ma gudanar da addini ne za ga matsalan biyu wuce sun kawo ra'ayi yaƙi yadda ba kun gano wannan so ake siya an aji alkur'ani da hadisi a bar ra'ayi to haka ne kowa ya koma bungalo mana ba shi kenan ba kowa zama ɗan iska amma dan menene ka ce zaka bi Allah zaka bi alkur'ani da hadisi kana neman gafara kawai sai wani sai zo sai ce maka a'a wai shi abin da yake so a yi kaza sai ka ce ya saba ma Allah sai ce waka nemi yanda za ka ɗan yi justifying ɗin abin a tafi daidai kaga da wannan kawai kawai mutum ya je ya zama kirista ya fi mashi Don kirista in ya mutu bai tuba ka san makomin shi kai ma da kake ma qur'ani ta'addanci in ka mutu baka tuba ba kai ma ka san makoman ka yi. ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya kiyaye shi yasa mu ba za mu bi ra'ayin kowa ba mun gamsu da maganan Allah da na annabi kawai wannan za mu bi duk wani mai ra'ayi to ya je ya halitta ya mutanen shi ya gaya masa ra'ayin shi kun gano wannan da kyau ko amma mu Allah ya yi mu sai aiko annabi da alkur'ani da hadisi ya ce mu bi wannan to koran da kake son mu bi naka ko sai ka sake halittar mu to shikenan sai ka turo da naka ra'ayin sai mu ba in ba haka ba ko jama'a mutane suna bata mu kansu lokaci ne in dai ni ne ku Allah ba wanda zan bar ra'ayin shi kai ma haka nake son ka zama kakka bar ra'ayin kowa har da naka so nake ra'ayin alkur'ani da hadisi shine naka amma ra'ayin kanka ka aji Allah ya fi ka iya ra'ayi manzon Allah ya fi ka iya ra'ayi ka gamsu da nasu kawai bi ake yi ina fatan mun gano wannan da kyau in ba haka ba da Allah madaukin sarki sai bar kowa ya abin da yake so shi yasa kafaran maka Allah ya zarge su cewa bal yuridu kullum ri'in minhum an yu'ta suhufan munashara wai kowa daga cikin su yake zama mai fada aji shi ma dan saukar mai nashi littafin kawai rike kawai shi ma annabin kan shi ne kuna fahimtar wannan ko Allah ya kiyaye qala malik an nafi'in anhu al ilmu thalathun maluku yace a ah, ilimi ɗayan abu uku ne mun gano wannan da kyau ko shi ma daga nafi'u ya ji nafi'u kuma daga abdullahi dan umar kitabun na natiq inda ilimi ne ƙur'ani a bisa fahimtar annabi da sahabbai wa sunnatin madiya sannan sai sunnan da ta tabbata daga annabi kuma magabata na ƙwarai sahabbai da tabi'ai suka fahimce ta a bisa fahimtar annabi shine sunna madiya ba sunna a bisa fahimtar hadisa ba sannan sai ce wala adari da ban sani ba ban gano wani da kyau ko ko dai kawo alkur'ani ko kawo hadisi ko ban sani ba waɗannan su ne ilimi amma ra'ayi jahilci ne ban gano wani da kyau ko ra'ayi ɓata ne kuna fahimta wannan da kyau shi sai ya ce al'ilmu ƙalallahu qala rasuluhu ilimi a ce Allah ya ce annabi ya ce qala sahabatu laysa bitamwihi yace amma ba laifi bane a ce sahabbai sun ce mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan yace ba ilimi ba kenan wauta kenan danganta saɓani bainar rasuli tsakanin annabi wa bainar ra'ayi faƙihi tsakanin ra'ayin wani malamin fiƙihu kai in fa annabi ya ce ko magana fa ya kare in annabi ya ce ko annabi Musa na raye zai bar nashi ba na annabi ne domin ya ce laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ba'i ko Musa ke raye ne zai bi amma kirikiriyan sai ya ce annabi ya ce sai wani sai ya lallabo sai ya ce a to wana kuma fa mun gano nan da kyau ko wa dalla qala al ana kaba mai hujja cewa Allah ce sai ce akhbal ya ce wannan to ya fi kama da rudda shine al'ilmu ma kana kala haddasa na. ilimi kawai ji an ce annabi ya ce wa ma siwa ka fa wasu wasati ni? in ko ba haka ba to wasu iblis kenan to kaji ibnu umar ya ce ilimi dai abu uku ne duk wanda bai iya wannan ba sunan shi jahili ko dai Allah ya ce annabi ya ce in ko bai san Allah ya ce ba annabi ya ce yana daga cikin matakin ilimi ya ce me ban sani ba mun gano wannan don Allah ka ce baka sani ba akwai laifi nan ni na ganin kamar ma yafi sauki Allah ga ta wala me ka ce ban sani ba Imam Darul Tanzil Imam Malik dan Anas Allah ya kara mashi yarda saboda gogewa a harkan ilimi take ake mashi cewa la yufta wa malikun fil madina a zamanin Imam Malik aka samu wata mawankiyar gawa tana wankan gawa sai ta biki farjin gawan ta ce da wahala sanda wannan ke rayu bai zina ba tana duka kawai sai hannun ya makale ta yi mata ƙazafi da a ce tana raye za ta iya buɗe baki ta kara kanta tabbatarwa ko musawa to amma cin da ba ta raye an mata ƙazafi sai Allah ya nufin barrantar da ita sai makalar da hannun jikin farjin shine gawa da maƙa kenan duk malaman madina aka ja kai masu tambaya mai hukuncin yanzu ya za a yi za a nemo reza ne a reda farjin ko za a sa reza ne a reda hannun gawan hannun mai wankin ɗayan biyu ko dai a redo jikin gawan hannu ya firi kenan ko kuma a reda hannun fatan hannun da tsokan hannun ya manne jikin gawan to kowanne aka yi kuma illa ne na farko aka redo jikin gawa to an ci mutuncin gawan an ha'inci gawan domin an yanki wani bangaren da bai halatta ba to dole sai an nemi fatawa in kuma aka yanki jikin na raye ya da jikin gawa kuma na jasa ne kun gano wannan ma'ubi na minal hayi wa huwa hayyun fa huwa maitatun duk abin da aka yanka jikin abin da yake raye wannan abin ya samu matsala ya zama mushi to yanzu ya za a yi ana neman fatawa duk malaman gari suka ce wallahi ban sani ba inda mu ne yanzu da kaji fatoyi suka ce ba su sani ba saboda ba su da nassi ba taba ganin haka ba sai aka wuce gidan imam malik imam malik ce to a je a zo da su in kai ne kaga wannan a guje zaka tafi kana tuntube rauninka a hannu zaka je gani domin ka san yadda kai ma zaka isar da gulma gaba ah, zai je ya gani ne gani ya kore ji dan ya tashi ba labari ce da ido na haka ne ko ba haka bane malamai ma suna gulma haka da ko ba bane malami ya zauna ya ta zuba gulma ya ta karerai kuma ɗalibai su shiru yadda ka sai yana masu wahayi duk abin da ya faɗi ba nasi bane ku bar makafiri kayan shi mun gano wannan da kyau ku kowaye fa ya gaya muku Allah ya ce annabi ya ce in ba ka ba ya mutane shuru ana zuwa wajen imam mali aka ɗauko gawan su san yadda za su yi kawai suke neman fatawa aka kawo ta imam mali ya ce kebewar Allah tsakaninki da Allah sanda kika zo wankan ga wannan ba abin da kika faɗi ta ce ba wani abu na faɗi bai ce a to dai me kika faɗi ki ba wani abu me kika faɗi ta ce kawai cewa ne da wahala sanda farjin nan raya ba taɓa zina da shi ba shi ne sai ɗan bigi farjin haka kawai sai hannu ya makale su ba gulu ke jikin shi ko aradite sai ya ma male ce to kazafi kika yi mata Allah bai ba ta bakin kare kanta ba ne sai an ninke makale tsara kuma ta bulala tamanin na ƙazafi ana tsala bulala na tamanin hannu na ɗagewa yanzu wannan maluku da ra'ayin shi ya amfani da nassi ne an gano wannan da kyau ku wallazi ne yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda a mata bulala tamanin sai hannu ya ɗage kaga ba a reɗi gawa ba ba a reɗi mai rai ba da aka ba alkur'ani an samu fita ko ba samu ba duk wannan hayaniyin da ake a ƙasar nan sakin nasi ne kun gano wannan da kyau ko ana ɗauko nasi ko duk abin zai wuce wane ya ƙi fahimtar kaza wane da gangare kaza wane kaza ku ce ya bar ra'ayin shi ba alkur'ani da hadisi don shi ba Allah ba ne kuma Allah bai aiko shi ba Allah ya samu dace al-ilmu thalathatun kitabullahi natiq wa sunnatul madiya wala adari to maluku din nan ne aka taso mutum tun daga masar takanas har madina ya je da tambaya arba'in da bakwai maluku ya ansa goma sha kaɗan saurayi ce bai sani ba aka ce a'a imam malu duk duniya ba mu da malami irinka an ɗibo jiki an zo a ma tambaya kan harkan addini ka ce baka sani ba to zai ba da ansan yanzu in koma misar in ce ka ce baka sani ba abin zai girma ya ce ba laifi in ka je ka tara mutanen gari duka su ma in san haihu su gaya ma 'ya'yansu 'ya'yansu ma su gaya 'ya'yansu ya zama wasiya gare ku ku rika faɗin cewa sa'altu malikan faƙala malikun la’adadi na tambayi maluku maluku ya ce ban sani ba ya ce mala'iku ba su abun kunya ba sanda aka ce su faɗi sunayen abubuwa suka ce la ilma lana illa ma allamtana manzo Allah bai yi abun kunya ba sanda aka tambaye shi ya ba labari game da sa'a yace mal mas'ulu an ha bi a'lam min sa'il yace to dan nayi anko da su nima ban yi abun kunya ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace zaid ibn thabit zaid dan sabit ina makaranta ya zummun ra'aya shi ma yana sukar ra'ayi jama'a ra'ayi ko gaba ɗaya wallahi ba alheri ba ne duk shi ya kawo mutane fitina a ƙasan nan da koina ma a duniya da za a haƙura abu abin da annabi ya ce da kowa zo na lafiya wala duk abin da ake nema akwai amma ana faɗin nasi ne sai wani ya koma gefe wai yana analysis akan maganan Allah da na annabi wannan tikitin wuta ne wannan abin da kake kai hankali in aka ce Allah ya ce annabi ya ce sai ka ce sami'ina wa ta'ala kana cewa ga sai Allah ya ce gufranaka rabbana wa ilaikal masir duk abin da kai sai Allah ya fiye maka ranar kiyama ya sa saka aljanna amma kana mai karambani ko to jiki magayi qawl zaid ibn thabit radiyallahu anhu قال البخاري الإمام البخاري حدثنا سنيد بن داود حدثنا يحيى بن زكريا مولى بن أبي زائدة عن إسماعيل بن خالد عن الشعبي قال أتي أتى زيد بن ثابت qaumun wasu mutane ne suka zo wajen zai dan thabit fasa'aluhu an ashiya suka mai tambaya kan wasu al'amura fa akhbarahum biha ya ba su labarin abin da ya sani fa katabuha suka rubuta sun maƙalu sannan sai suka ce lau akhbarnahu qala fa atauhu fa akhbiruhu sai suka zo suka ce algaba ta malam sanda kai mana fatoyin nan duk mun rubuta kan mu tafi ba mu gaya maka bai zama mun ha'ince ka amma yanzu kana magana da mutum wai sai sa rikodin a waya ɗaukan maganan wannan shine asalin ha'inci in za ka yi sai ka tambaye shi izini wani zan rikodin ɗin magan da muke da kai in ya ce a sai ka yi in ya ce a ka ka yi shine adalci ina fatan mun gano wannan da kyau to shine sai ce sai ce sai ce a uzran la'alla kulla shay'in hasdastukum khata ya ce to ga zari ba mamaki abin da na gaya muku duka ya zama kuskure inna ma ajtahidu lakum bi ra'ayi yace ijtihadi ne ban da nasi amma zai iya yiwa abin da na faɗi ne ya zama kuskure ne ku ta ka tsantsan da magana na dan ba maganan Allah ne da na annabi ba zai dan sabit ko kun san kowaye shi ina fatan mun gano wannan da kyau so suka rubuta alqur'ani ba su bane zai dan sabit shi da shugaban kwamitin rubuta wannan alkur'an da ke karanta amma ya yi ijtihadi yana tsoro amma yanzu mutum kawai sai isdar alfatawa ya faɗi magana kawai bai damu ba wannan maganan fa yau an rubuta shi wanda ya rubuta yau da rasuwan shekara 751 akalla ba kasar ba ya fi shekara 600 da mutu da mutuwa yake faɗin wannan maganan jita yanzu da malamanmu za su ɗauki wannan da sun zauna lafiya sun zauna da al'umma lafiya kai turɓayan da ake rayuwa kan tabada ta zauna lafiya Allah shi kyauta duk wannan fitin da ake na kashe-kashe nan duk babin ra'ayi ba ne da kowa zai haƙura ya nasi zai kashe wani ne duk wanda ya karanta wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan zai yi amma in ya koma ra'ayin shi fa wani yayi bai kyauta ba wallahi ya bata mana rai kowa ya baram ku tashi shi aiki shikenan sai ittiba'ur ra'ayi mu'az ibn jabalin yazummu ra'aya ai wannan shine ustazun ustazai nabi ya ce ran tashin alkiyama mu'azu shi zai jagoranci malamai shiga aljanna ta zaran shi da shi kamar jifin dutse ne yana can gaba ustazai na bin shi a baya mu'azu dan jabal kenan babban malami ne qawl mu'azu bin jabalin radiyallahu anhu ƙala hammad bin salama hammad dan salma haddasa na ayyuba sakhtiyani an abi kilaba an da bin abi amira an mu'az na jabalin ta takunu fitanun yace ƙarshen duniya fitina zai faru fa yakthuru fi halmal dukiya zai yawa mun gano wannan da kyau ko fitina zai taso amma kusa abin mamaki sanda fitinan ke tasowa sannan wasu ke samun kuɗi in fitinan ta kwanta kuma kuɗin ya tsaya lokacin yayi lokaci sanda ake tashin hankali sannan wasu ke samun kuɗi idan da za a kashe fitina al'umma zauna lafiya kuɗin za su tsaya ina ganin ba sai mun yi tafsiri mai tsawo ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau don kuɗin da ake warewa na abin inda za a ce to a bar abin to wannan kuɗin ba za a ware su ba haka ne ko ba haka ba ne to sanda fitina take sannan kuɗi zai yawa wa yuftahu alquran sannan za a buɗe Al-Qur'ani hatta ya ar-rajulu wal mar'a qur'ani zai zama sauƙi arha namiji da mace kowa zai iya karatun shi a yanzu an iya ko ba iya ba yanzu wani yaron ya maƙale kunni shi yana rau sai kai mamaki ba mata da maza kowa iya karatun alkur'ani duk wannan alamun tashin alkiyama ne ba wani abun bajinta ba ne ya ka daga san wannan alamun tashin alkiyama ne bala'i ne annabi ya ce karshen duniya kowa zai iya katin alkur'ani amma fahimtar addinin kuma sai wani da wani ai dama annabi cewa man yuridillahu bihi ya yufaqihu fid dini duk wanda Allah ke nufin shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini bai ce zai kowa mai karatu ba ya kamata ku fahimci wannan fahimtar da shi addini ya ce zai lokacin da wai sara ya zagi annabi annabi cewa ya cikin zuriya da tsatson wannan mutum ne za a samu wasu mutane za su bayyana suna karatun alkur'ani rau in ka ji za ka rena naka sun iya sallah fas in ka gani za ka rena naka ya ce amma suna barin addini kamar yadda kibiya ke cakan karamar dabba ta fita ba jini ba tsoka ba gashi jikin kibiyan ta fita fit ita kanta gebiyan ga yamu jini na wuce ne saboda ba su san addini ba karatun a baki kawai yake yanzu duk wanda suke zuwa hadda suna zuwa ne don su a ce sun iya a ce za a je mai musabaka za a yi kaza duk wanda zai je gyara ninyan shi Allah ba ka ba sai mutum ya fada cikin nan kamata ya kafin a fara koya mutum karafi ɗaya na alkur'ani a zaunar da shi a mai wannan karatun ya natsin ya san me yake yi sannan ana katin ana mai nasiha ya gane fa yana karatun nan ne don ya tsira a lahira ba abin da zai samu a nan gidan duniya a za ce wani muna jin daɗin muryan wani ba ruwanmu da muryan shi kuna fahimtar wannan da kyau ko shi za sai ku ga abun mamaki da yawa cikin al'amarinmu wani ne ake ganin kaza ko sai mu kisa shi mu sa wanda ba shi ne ba saboda ba abin da ya dame ba zai lalata mana addinin mu a banza a wafi ba muna son mu je mu shiga aljanna ne ba muna son mu ɓata rayuwar mu ne a iska ba wannan zai dan sabin ne sahabin annabi ne yake cewa wasagiru wal kabiru ya ce ƙarami da babba duk sun iya katin alkur'ani yanzu haka ne ko ba haka ba ne ƙarami da babba yaron da bai balaga ma sai ya dace alkur'ani shi yasa wancan da ke tunkawon cewa muna da 'ya'ya ma da ta alkur'ani kaji alamar tashin kiyama ne jama'a mun gano wannan in kai katu ba da zai ci kasuwar ka ba in ga ana cin kasuwar ka ba kai bane kuna gano wannan to sai ya ce wal munafiki wal mu'minu da munafiki da mumini kowa iya da munafiki dan banza da salihi kowa iya shi yasa annabi ya ce misalin munafikin da ke karatun alkur'ani kamar turare ne ga shi ga daci don Allah ka ɗanɗanin tunari tare akwai shi da zaƙi me yake da shi daci ne bai aiki da alkur'anin amma kuma ga kur'ani a bakin shi wai to shine sai yake cewa fa ya ar-rajulu fala yuttaba'u sai mutum ya karanta alqur'ani amma bai bin abin da qur'anin ya faɗi qur'anin yayi nan shi kuma yayi ina yayi nan jama'a haka ake ko ba haka ake ba fa yaqulu sai ka jina cewa wallahi la'aqarannahu alaniya yace zan iya karanta alqur'ani a fili na haddace shi fas kuma na fi kowa iyawa fa ya alaniyatan fala yuttaba zai karanta alkur'ani a fili ba zai bawo ballantana waɗanda yake karanta ma ba za su ba yanzu ana wa'azi ana gaya ma mutane Allah ya ce annabi ya ce suna kimbi ko ba a yi tun yana laifi ba za a ja mai aya ce Allah ya hana gashi kirkiri ba zai bu ba da masjidan ana nan ana nan sai mutum sai je kirkiri wani masallaci kuna fahimtar wannan da kyau to in an ƙara sharhi a ce wani abu kun gano wannan da kyau ku su waɗannan masu karatu su bage kiran masallaci din da suka samu zai zai share zai ce shi ma masallaci a gane shi dai <laughs> shi yasa in dai karatu ne ku? a dai juru za tu lura fi ana nan za a cin mashi ayi ina fatan mun gano wannan da kyau amma in shirme ne mutane suke to a dai je a ci gaba da shirman wa yabtadi a kalaman sai mutum ya kirkiri maganan banza laisa min kitabillah wanda maganan ba fi cikin ba shi a cikin alkur'ani kun gano wannan da ke ko ya dai dan masallaci kuma sai ya zauna cikin masallaci ta kirkiran maganganun da yake so yana faɗi wala min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallama maganganun da yake faɗi ba su cikin sunnan manzon Allah fa iyyakum wa irin wannan ka ku da shi a dai kai katin alkur'ani in dai ka ji muryan charkwai madagwai wai fa innahu bid'atun wa dalalatun wannan masallacin da wannan mutum to waɗannan su ne bid'a kuma su ne ɓata qala hu mu'az salasa marratin sai da mu'az ya jinjina maganin su uku mana ƙarshen duniya za a yi ta yin masajidu dirar ka gano wannan da kyau kuma za ka je ka samu wani mai ɗan karatun Kur'ani ne shi ke wajen yake barazanan shi ke cin kasuwar shi kuna fahimtar wannan da kyau ku shi za karka sake duk masallacin da aka yi shi bayan wani tsoho da alu sunna suke kai sallah cikin shi wallahi za ka yi asarar sallan ka a banza a wofi saboda Allah ce karka yi kai kuma da yake akwai raini tsakanin ku da Allah sai ka yi wannan ƙarin bayani sai karatu na gaba subhanakallahumma kallahu shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum